السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا تيغا وتنزل الحجة جرم زن الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبوت إيدا داري خبدا أربعين دوكو وان دي دي دي دا ثلاثين دوتن شدا ميلادية دبو بيو دا عشرين دبيو Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin sarkin sunayensa har yanzu dai muna cikin wannan littafi wato da ke magana arba'a wa arba'un fa'ida fi ashirin hijja wanda ake bayani fa'idoji na wannan babban malami a sheikh salih munajid hafizahullah yau za mu tashi nan ba ta talatin da biyu ko shine wa min at rabiha fi 'adal hadhihi al-'ashr yana daga cikin kasuwanci wanda da mutum zai daure ya yi shi da zai ci riba babba wannan kasuwanci shine fatimatun kamilatun lilkur'an ma'ata dabburi wata wa wato da mutum zai samu ya yi khatima wato ya sauke qur'ani sauka gaba daya cikakka a ce mutum ya yi ta tun daga farko har zuwa ƙarshe ya karanta a cikin waɗannan kwanakin guda goma to da abu ya yi kyau tare da tadabbur mutum yana lura da me yake karantawa kuma yana fahimtar me yake cewa duk da ɗazun nan nan muka yi karatu aka ce daga cikin magabata an yi magana a kan cewa mutum ya karanta ƙur'ani karanci ya karanta shi a cikin kwana uku a ce ya sauka sai aka ce amma wasu daga cikin magabata saboda munasaba idan za a yi karatu suka ce gashi wanda ya karanta shi aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya karanta qur'ani gaba ɗaya ƙasa da kwana uku to ba zai fahimci menene a ciki ba to sai wasu malaman suka ce to shikenan kowane karatu in zaka karanta qur'ani na tafaqquh zaka yi na fahimta koko akwai wanda ake yi dan ibada na mausim kamar a ji an samu daidai lokacin munasaba ko ta ramadan ko ta wani abu aka ce daga cikin magabata wanda suka fahimci haka akwai Usman bin Affan saboda an ruwaito ya taba karance shi a cikin wutiri raka guda daya aka yi maganan sai Jubair ko sai bin Jubair aka ce shi kuma ya karanta shi a cikin raka guda daya matal cikin raka daya ya karance duka sannan aka zo aka yi maganan asada aka ce shi katada in ana zaune haka nan yakan karanta shi ne mafi yawanci a kwana bakwai ya karanta ya gama amma a ramadan idan ya zo sai ya karanta shi a cikin kwana uku ko duk kwana uku ya sauka duk kwana uku ya sauka a goman ƙarshe kuma idan goman ƙarshe ta zo to kullun sai ya sauka kullun sai ya sauka kullun sai ya sauka saboda haka wasu suka ce idan munasaba ce irin lokaci ya zo irin wannan da kwanakin za su ƙare da wuri to wannan gwargwadon iyayen da kake iya karantawa sharaɗin ba za ka bata ma'anoni ba za ka bata abun nan bayan ka karanta haka yayi ko kuma ka takaito a wancan din kana karantawan kana fahimta a cikin kwana goma Allah ya taimake ka ka sauke shikenan ka samu babban kasuwanci mai riba kada mutum ko ba za ka saukan ba to samu daidai inda za ka ɗan karanta kai ta nacewa in ma baka iya duka ba samu wasu surori kai ta nace kai ta karanta kai ta maimaita kana karanta in suratul ikhlas kana karanta su in ka karanta su daya maka sulusin qur'ani in ka kara sulusin in ka gama shukenan kul ya ayyuhal kafirun in ka karanta su daya rubu'in qur'ani aka ce an baka sai ka karanta ka zazzabo surori kada karanta wanda ka san ka iya gurgudan hali kada dai wannan lokacin ya wuce mutum yana ta hira ya ta surutu a zauna dandali mutum ya ta hirar da baka da amfani ƙarshen ta mutum ya zauna ya ci awa biyu yana hira ba ta da amfani to amma ga wurin da za a amfana ba sai mutum ya kyale wannan ba fa inna allaha yuti bi kulli harfin hasana wato Allah tabaraka wa ta'ala yana badawa idan karanta Qur'ani kowane harafi a baka lada abu mai kyau ila ashari amsalha zuwa ga goma irin wannan alinta wal muda'afatu fi hadhihi al ashri akad min ghairiha akad min ghairiha to a lillin ko a cikin wannan goman to ya fi ƙarfi kan sauran wasu da aka ga kenan wani lokaci sai an ba da goma nan ƙarshen ta ba da saba'in ko ɗari bakwai ma duk wannan auren mumkin ne a nan gwargwadon niyan mutum da manufarsa kuma ya fito ko so da aka jama'a kowa ya dage iya inda kai iya na ƙur'anin nan kai ta mai ta a cikin waɗannan kwanakin kai ta karantawa kada ya zama na mutum ya zo kawai surutu zai sai bai da rabo ya fito ko na'am na wata ƙur'anin nan

in kuma ka ga dama ka ajiye nan ka dauko daga wargon kai ka sauka duk wanda kake so kai ba wanda yace dole sai ka bi ta nan almuhimmu kawai in kana so ka saukan ka sauke ta can ka karasa in ba ka so ka dauko daga farko ka faro ka fara ka yi duk wanda kai yayi in ba dai so ake a samu ladan karatun ba to ka samu daga mumin ka kai karshe ba ka sauke ba ka gama wancan da kake sai kuma ka zo ka dauko daga farko kara da tsada mumin ni kai to shine ka aibita shine afdalus salati ba'da al Salatu salatul layl ce sallar da mutum zai bayan ta farilla to shine mutum ya salla da daddare wal muslimu la yaqtasiru ijtihaduhu fil qiyam ala layali ramadan bal yajtahidu aidan fi qiyam hadhihi al-ashr aka ce shi musulmi kada ya takaita ƙoƙarinsa kawai a cikin ramadan ne ya tashi da daddare ya ta salla da ramadan ko amma nan fa ba ta ayi ashan ba kada wasu tashi daga nan bayan isha yi sai to ai tun da aka ne mai asham kawai ba a ce ba amma ɗaiɗaiku kowa ya dage ko ko a cikin gidanka masu rauni yaranka ne ko matanka ne ka ja su ka ja sallan su bi ba komi wannan amma a fito masallaci a ce ai tarawih ba ce ba amma da daddare ka tashi za ka yi sallah sai wani yaro ko yaran gidanka suka ce gaskiya sun fi jin karfi in suna bi bari su bi ka kai kana ta karatu suna bi da matar ka duk wannan ba laifi ai ba komai na an bi mutu a cikin gida a irin wannan sau da mutum sai kada ka zama cikin ramadan ka dage ka yi kokari kuma cikin kwanakin ne zama ka dage ba dagewa ka cikin waɗannan kwanakin kuma har a ce ta kai da daddare ne ka dage to ya fi wadda kai cikin ramadan ya fito ko? talatin da hudu liyakun laka nasibun fi hadhihi al-ayyam min qawlihi ta'ala kuma ke zama kana da kaso babba a cikin waɗannan kwanakin daga wajen magana Allah tabaraka wa ta'ala da aka ce wal mustaghfirina bil ashab da waɗanda suke neman gafara lokacin sahur to ya zama lokacin sahur kana farke kai tai istighfari kai istighfari kuma wa qawluhu ta'ala kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun su mu'minai sun kasance ɗan kaɗan ne na dare suke kwanciya sukan kishin gida ne da daddare kaɗan sannan kuma idan suka tashi wabil ashar aka nan lokacin sahur kuma hum suna neman gafara Allah saboda aka sai kai wannan fa huwa waqtun nuzul ilahi domin wannan shine lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala yake zuwa sama ta duniya zuwan da ya dace da shi wa qabulil istighfari kuma lokacin ne na karban istighfari duk in kana yawan istighfari kana ganin matsala to ka yi shi a daidai wannan lokacin sahur lokacin da ake karɓa ne wa ijabatin du'a'i kuma lokacin da ake karban addu'a ne wa ita'i sa'ilina lokacin ne ake biyan bukatan masu roko duk wanda ya roko a irin wannan lokacin yana samu fallahumma la tuharrimna fadlaka ya Allah kada ka haramta mana wannan falalata wannan lokaci muhimmi ne ya fito ko kina na ce maku littafin ba fa wuya gare ba kawai muna taruwa ne a tuna ma juna kai ma da kanka za ka iya karanta shi a gida in ka ga dama amma mu tuna ma juna kuma munasabar lokacin ya zama kowa ya tuna din ya je ya yi aikin shine babban abu ba kawai a san magana ba ko mutum ya je ya yarba aikin ba shine ba matsala amma yanzu mu tuna ma juna ne sannan kuma kowa ya kokari ya kalli abin da zai iya yi a ciki ya yi. ya fito ko biyar. as-sadaqatu min ajalli ta'ati sadaka yin sadaka yana daga cikin mafi girman da'a da mutum zai yi sadaka babban abu ce mutum ya kokari ya sadaka a cikin waɗannan kwanaki yana da mahimmanci kuma sadakan nan duk wanda ka gani kusa da kai ana ganin da abun nan ka bashi ko abun nan ne ka kyautata ko iyalanka ne ka kyautata abun da Allah ya sa ka samu ka sa kai dalilin ya zama wani ya ji daɗi a cikin irin waɗannan kwanakin babban abu ne wurin Allah tabaraka wa ta'ala ka sanya wani ya murna a irin wannan ga wanda zai murna nan kowane ne ka sa shi kaga abun nan ne ka sa zai farin ciki ta dalilin wannan ka samu babban daraja ku daina manta da maganan nan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na makaranta nan da ganku yace mafificin aikin da wanda Allah ya fi so a cikin bayinsa wanda Allah ya fi so a cikin bayinsa shine wanda ya zama a rayuwarsa mutane na amfana da rayuwar shi wannan shine mafifici wurin Allah sannan mafificin da'a da za a yi wadda Allah ya fi so cikin da'a daga cikin ayyukan bayi shine murna da kake sa wani musulmi ya murna ta hanyar ka ciyar da shi ko ka shayar da shi ko ana bin shi bashi ka biya masa ko kai ke bin sa ka yafe masa ko ka taimake shi ya biya wata bukatar shi da yake so kuma kai in kai sanadi zai iya samu sai kai dalilin ya samu ko ko duk in ka kasa karanci rike mai sallama yana ansawa ya ji daɗi in kai wannan ka samu babban abu wannan ayyuka da abun nan ba sannan ba ku manta ba wani wurin ya ce daga cikin mutane akwai waɗanda yake su mafatihun ne lil khairi maghaliqul lisharri su masu budo alkhairi ne masu kulle sharri ne aka ce waɗannan mutane da suka zama mabuɗan alkhairi makullan sharri to aljanna ta tabbata gare su akwai kuma waɗanda su kuma maghalikun ne lil mafatihun ne lil su kulla alkhairi suke yi sai dai su buɗo sharri aka ce wailul lahum thumma wailul lahum thumma wailul wannan bunna ya tabbata gare su azaba ta tabbata gare su azaba ta tabbata gare su saboda su mabuɗa sharri ne su ba su abin da alkhairi sau da haka idan mutum yana wannan a cikin irin waɗannan lokuta zai samu babban abu ko da haka wanda suke da wadata Allah ya wadata su su taimaki waɗanda suke masu rauni arrahmanu Umar rahman waɗanda suke masu tausayi su ma mai rahama zai ji tausayin su yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji tausayin wanda suke cikin ƙasa wanda ke sama shi kuma sai ya ji tausayin ku wani wurin aka ce man la yarham la duk wanda baya tausayi shi ma ba za a ji tausayin shi ba sau da haka mutum ya nemi wani abu wurin Allah ta baraka wa ta'ala ga hanyoyin tawassuli kenan da yawa wanda mutum zai iya samu abu wurin Allah shi ma aka mutum ya dage kowa ya iya abin da zai iya yi wa hiya burhanul li sahibihi li sahibiha ita sadaka wata kariya ce ga wanda yake yin ta idan dai mutum yana sadaka to yayi makan shi kariya daga musibu ya yi makan shi kariya daga cututtuka ko ciwo ne yake damun ka a jiki ka rasa yadda za ka yi da ciwon nan an sha maganin ka tafi waje ka tafi ina an sha magani an sha magani to rika yin sadaka dawo marbakum bi sadaqatikum ku yi ma marasa lafiyan ku magani da sadakokin ku in kuna da mai ciwo muzmin ciwon da mutum ya kwanta ya kasa tashi ya yi kwance ya daɗe yana fama da ciwon na rasa magani ku yi mai sadaka ku gani ko kuma shi a ɗabi kayan shi ba yana da kayan shi ba a ɗiba ciki ya mai sadaka ku ku sha mai kama mutane ba su yadda ba su an an gaya masu wannan zai shirka ganin kama abin nan ne ba a ce ka kawo sadakar nan ba ka tabbatar da ka ga dama ka kai sadakar ka je can wani wuri ka ga wasu suna da bukata ka biya bukatar su a matsayin kayan sadaka shikenan ko ka tona masu ruwa wa ala sidqi wa hujjatun ala sidqi imani kuma hujja ce a kan cewa mutum da gaske yake gaskiyan imani wanda baya sadaka baya da imani ko ku yadda ko kada ku yadda domin wanda ya san yanzu a duniyan nan ga inda zai bada naira daya ya ci riba bakwai. kana ganin zai ƙirba da a ce mai kawo a sa naira daya na ya yadda ya sa to ashe wanda ko yadda da lahira kamar Abdurrahman bin Auf ku duba lokacin da aka je aka yi fatauci ana yunwa amur ramad ga yunwa ga wahala aka zo aka ce mashi za a sai kayan nan ya ce shi ba zai sai da kayan nan sai wanda zai saya so ɗari ba aka yi ta linkawa aka yi ta linka mai kudi aka yi ta linka ya ce shi ba zai sai da don ka linka mai so goma ba zai saya ba ba zai sai dama ma ba idan wanda zai saya ɗari bakwai suka ce to ba mai kudin da zai wannan sayayya a madina kuwa ba wanda su manyan 'yan kasuwa ne suka ce ba wanda zai sari wannan kayan a wurinka da waɗannan kudin ya ce shi ya san inda zai kai su a saya haka suka tsaya suna mamaki ina zai kai sai ya ce duka raƙuman nan ɗari bakwai da kayansu duka ya ba amirul mu'mini ne ba bayan Allah ya sarrafa su inda ya ga dama ya dau sanda shi da kayan shi ya tafi gida fauna ai kaga ya san inda ya san ya yadda ne in an je can ya fi nan sau da aka inda ka ga mutum baya kai ajiya lahira wallahi bai yadda da za a biya shi a lahira ba ko kuma bai yadda zai je lahira ba kwata-kwata ba bai imani da za a yi ba su ba za a yi hisabi za a shi sakamako in mutum ya yarda zai mutu kuma za a tada shi sannan za a yi hisabi za a ba shi sakamako sannan abin da ya bada nan guda ɗaya can ya an shi ɗari bakwai sannan ya ƙi ya yarda da za a je can a yi haka bai yarda ba da ya yarda zai yi amma saboda bai yarda ba ya fi yarda da na nan za ga a nan yana ta kashe kuɗi mutum ya shekara saba'in ya zo ya sai wani katafaren fili duwa mutum zai sai fili miliyan 500 da gida a wurin ya rushe gidan a kwashe kasar ya ce filin kawai yake so miliyan 500 sannan ya zo ya sake yin wani ginin a kai kuma ya wuce shekara ya kai shekara 70 kuma bai kai komai can ba inda ya yadda can aka nufa yanzu zai ko da zai yi nan wani ba zai nemi ya yi wani a can ba haka ba ake tafa ma nan gari a ce masa ga mutum ya zo ya sai fili ya gida a wurin ya ce shi ba gidan fa ya saya ba filin yake so masu mammakewa ya ce komi ya ba su su kwashi da kofofin da kwanan da wane ne shi dai abin da yake so ya zo ya ga filin wurin tsaf ba saurin ba wani ba wurin miliyan ɗari biyar sannan shi kuma ya zo ya nashi ginin a wurin ya ɗora nashi ginin banda kayayyakin da zai sau ya so daga dubai ya zo ya zuzzuba a ciki a nan garin kuna ji aka yi maganan wani ya gama wannan gidan ya yi shi irin gidajen sarakunan laraba ya gama kwanan shi uku a cikin gidan ya tafi ya ji ya mutu hanya abuja kuma an dawo da gawai yan gidan sun ce ba inda za a sa ta sun an yi an yi a aje gawai sun yadda inda aka nufa da ita ce za a bata wurin ba su yadda a aje ta nan wurin ba to auna sai a nuno ga gidan ga kuma abin nan ga gida amma gida bai shigo mai gidan yanzu gidan bai shigo a wurin shi kaga wannan ƙarshen ta duk sai a ittifaki a kai shi bayi a kulle da safa a fito da shi a kai makabarta iban masu su kuma sau inda mutum ya yi makan shi wani abu ba ta kai haram bane, kada wasu je su mun ci haram ne a gina gida ba haram bane, ka gina gidanka ka samu dama gina amma mi ka aje a can lahira shi ne abin tambaya ko ma ba ginin ba idan ka auna yanzu daga safiya zuwa yanzu da shi nawa kai a aljanna an ce wanda ya ce la haula wala quwwata illa billah yayi da shi a can ya an dasa mai in kai ce la haula wala quwwata amma da shi to yau guda nawa na dasa da ni da kai guda nawa muka dasa in ka ce subhanallahi alazim wa bihamdi an ce ka dasa dabino a can subhanallahi alazim wa bihamdi an dasawa da ni da kai guda nawa muka dasa a yau ran na aka yi magana ka ce cewa la ilaha illallah aljanna tana da kayan dashi. wanda in ka aika kamar kana ta da shi a ciki aka ce ka ce subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar su ne kayan da shi a can ana tarima da shi da ni da kai da ke yau guda nawa muka dasa nan mu daina ma maganan can muna tambayan wasu kadama masu kuɗi su ce dama haushin su muke ji ba su din ba mu din nan mu hasa nan mu dan fe nan guda nawa muka daddasa ma kanmu yanzu a can waɗannan abin da zamu iya wanda ko baka da ko ko ba ka iya da shan a can tunda an yi magana ka ce subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar to menene abin da kace yake bukata da kuɗi? yau nan muka karanta da mata aka ce idan ka tashi kuma nan ma mun yi shi mun sha maimaitawa aka ce jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya lamunce ma duk wanda zai karanta ayoyi guda ashirin daga cikin alqur'ani to idan ya karanta waɗannan ayoyin an amince mai maganar zaluncin wani shugaba ya zalunce shi ko kuma shaidan ya ribace shi ko kuma wani naman daji ya cutar da shi ko kuma wani barawo ya ci masa mutunci ta hanyar ɗaukan mai kaya ko ta ci mai mutunci ya tsira daga wannan ayoyi ashirin aka ce aya ɗaya ayatul kursi idan mutum ya karanta ayatul kursi kuma ma saukin abun ba a face sai ka karanta da safe ba ko sai ka karanta da rana kai dai kawai cikin awa ashirin ka samu ka karanta ayoyi ashirin na ƙur'ani aka ce aya ɗaya ayatul kursi sannan suratul a'raf daga aya aya uku ita a ciki karanta daga a inna rabbakum allahul alladhi khalaqa samawati wal ardi fi sittati ayyam ka karanta aya ɗaya aya biyu aya uku a ciki da ta talatin da ta hamsin da hudu da ta hamsin da biyar da ta hamsin da shida shi nan daga nan ka tsallako ka zo karanta suratul safat ita kuma aya goma na farko haɗa ka ji nan nawa ka samu sannan sai ka tsallako cikin suratul rahman ka karanta aya uku daga ya masharar jini wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawa ta ardi ka zo aya ta 33 da 34 da 35 ka karanta dan ka gama daga nan sai ka tsallako ƙarshe suratul hashiri to anzalna hadal qur'an ila akhir al ayat cike nan ayoyi 20 ka gama ka samu wannan kariya to amma kowa yayi me muke so a gaya mana wanda zai mu yi mu zauna lafiya a duniya mu zauna lahira mu zauna lahira mu zauna duniya da lahira lafiya lau bayan waɗannan abubuwa muke so a gaya mana sai abin da kake tsoro bai waɗannan ba ko dai ka samu wani mugu bai son ka shugaba ne ko kuma ka samu wani mugu shine wai fi mugunta ma shaidan wanda zai fita ne ka saka ka karkace ko kuma ka samu mugun naman daji ya fito ya illanta ka ko dabba karama ko babba ko ka samu mugu wanda bai son ka so yake raba ka da kayanka ko raba ka da ranka ko ba shi bane matsala to duk ka samu kariya daga su sai ne zai dame ka kuma bayan nan ya dan fito to ko da haka ba shi zamu ta kallo mai ta tunani yadda za a yi ka zauna lafiya ka yi abin da ya cancanta ka yi ka zauna lafiya a duniya ka zauna lafiya shi ke nan wai kuna sahibu ha fi zilli ha yau malkiyama sannan wanda ya sadakan nan to zai zama fa cikin inuwan shi ne ranar lahira kowa sadakan inuwan shi zai shiga idan ka je ka ga wani a rana har ya nutse cikin gumi bai da sadaka ne wani gumi zai tsaya mai iya gwiwa iya idan kafa wani zai zo mai iya kwamri wani ya zo mai iya gwiwa wani ya zo mai iya madaurin wando wani ya zo mai iya wuya wani ya zo mai ya yi mai linzami ma a baki an sa baki ha annabi ya nuna haka an kama an waya haka a baki wani aka guni zai masa wani ko ya ma nutse a ciki gaba ɗaya to kowa zai tsaya ne a filin kiyama a lokacin da aka zo kasa-kasa da rana daidai kan mutum gwargwadon mil ɗaya wasu suka ce mil din nan na kilomita irin ne ne koko mil na mashayin kwalli wannan da ake lakuto kwalli ya shafa ido gwargwadon tsakanin shi da ita kaga bai fi tsawon yatsa ba kenan tsakanin mutum da ita yanzu ka kalli da rana ta, ka kalli da muke in aka yi wata ranar sai ka rasa inda ka sa kanka ya ranar da aka dauko ta aka dawo da ita kusa da kai ko ma wancan mil din ake magana misali kaddara ma shi din ne aka zo da ita kusa da kai kwakwalwa na ta farfasa to kowa zai tsaya ne gwargwadon inuwar sadaka shi wanda ke da sadaka yana cikin inuwa wani ma yana cikin inuwa al'arshi yana kallon masifar da ake a fili shi ko na zaune ba daga cikin su akwai wanda aka ce yayi sadaka ba wanda yake bada sadaka hagunsa wata san abin da damanci ma ta bada ba yana da khaba'u yana da sadaka boye hagu bata san abin da dama ta bada ba dan haka sadaka sirri yayi da yawa sadakoki kamar mutum shi bai da komi in baka da sadakar da zaka bada da kudi sadakar bakin ka wana ya zama da kai tasbihi tunda an ce kulli salama sulama min ibn adam sadaqa kowace gaba ta mutum akwai sadaka da ake so yayi in kace subhanallahi kai sadaka alhamdulillah sadaka takbira sadaka kaza kaza amru bil ma'ruf sadaka biyan bukatar ɗayan wane ne da aka kakkawo sadakoki da sadaka ne saboda aka kai wanda kake iya yi to na alkhairi kai abin da zaka iya yi na sadaka to saboda aka mutum yayi aka zo aka ce gabobin nan guda 360 muke da su a jikin kowa akwai gaba da 360 to kowace rana ana so mutum ya yi sadaka da kowace gaba shikenan sai mutum baya da hali ko ba kuɗi ya za wani mai kuɗi ne zai ta yin wannan kullum ya ka idan ka tashi lokacin hantsi kai sallah raka'a biyu za a baka ladan kaman kayi sadaka da waɗannan gaɓoɓin guda 360 gaba ɗaya idan ka ƙara biyu suka zama hudu to an tsare ma wannan rabin yinin yau wurin Allah ka gama da rabin yinin nan sai dai ka nemi rabin ka cika sa kawai an tsare ma rabin yinin yanzu nan yau kowa ya yi kudin lokacin hantsi shi ne rikicin to raka biyu aka ce ka yi karanci ka yi hudu sun fi duniya da abin da ke cikinsu wanda ya je makabarta idan aka tambaye da za a ce mashi zai dawo a bashi dama minti biyar ya na sallar nafila raka'a hudu shi kuma a ce shi ke da duk duniya da abin da ke cikin duniya wallahi zai ba da wannan duk duniya da abin da ke cikin duniya nan don a ba shi dama ya zo ya sallar na fila raka biyu amma yanzu ga dama muna da ita amma ba mu gane ba har sai da muka shiga makabarta mu yi damar da ba ta da amfani ya fito wato kafiru zunub ai ku ji Taƙi masari su'i sadaka tana maganin muyagun masifu in masifa ta dame ka ka rasa ta inda ka gane al'amari ka ganan ka ganan to sadaka karewa ma take ba su fado ba ma masari su Taƙi tana maganin tsautsayi da asara sadaka tana maganin tsautsayi da asara ai da kuna jin na na almajirai na faɗi saboda su ba wa'azi ya dame su ba dan ku ba su ne amma dai gaskiya ne maganar sadaka tana maganin tsotsayi da asara tabba za ka ne amma sun lokacin suna so ne su faɗi ma kalmar da za ka ji daɗi ka ba su kawai amma gaskiya ne maganar taƙi masari asro sadaka tana maganin muyagun tsautsayi masifu sannan ku ji ƙari wato kafirin zunuba sannan tana kankara zunubai yanzu jama'a ko ba a ce mana wannan wannan kaddara sadaka ba ta da ko a ce yau aikin alkhairi bai da komi sai wannan kawai wannan kadai bai shi mutum ba a ce ma burhan ne sadakan nan kariya ce gare ka sannan bayan haka nan tana zama inuwa ga mutum ranar kiyama sannan tana kare miyagun tsautsayi sannan tana sa a kankare mutum zunubai sannan wa tutfi'u gadabar rabbi tana tunkuɗa fushin Allah in kana yawan sadaka Allah ba zai fushi da kai ba in zai fushi da wasu bayin kai ban da kai in zai fushi da wasu bayin kai ban da ke yanzu jama'a ko wannan kada ka faɗi mana mahimmancin sadaka zai yiwu a ce mutum ba zai sadaka ba kowa ya yi abin da yake iya mana ko ɓarin dabino ne kake da shi dabino guda ɗaya ɓara ka ba wani rabi in fiye wata ne kake da shi ba wani ɗaya mana ya zama ka yi sadaka in ma ba ka da shi sai ka samu masu sadakan suka yi masu sadakan kai ma yi ma wani mana cikin wanda ka samu ko za a iya ba ba amurin mumkin ba ne wani ya ba ka yi ma ka tsinka ka ba wani ka rike kai kaɗai ka san ma wani mana kuma yadda wani ya ba ka ji daɗin nan ka tuno mana kai yadda wani ya ba ka nan da ka ji daɗi ai kai ma da za ka ɗauka ka ba wani shi ma zai ji daɗi to ba shi kenan ka samu abin da ake so ba kai an faranta ma rai kai ma ka faranta ma wani rai aka ga shi kenan abin yayi ta zagayawa kenan komin kankanta shi ka samu ka balla ka san mu wani kai ma ka balla ko ka ballan ma kai ma ballan ma wani to kaluwa da mutanen mu saboda rashin ruwa wani lokaci mutum gora fa zai fito da shi amma ya ɓara kawai sai babballan ma mutane wani ma sauran da ya rike ko ya ci za a bakin shi ya gaggawa ne sai ya ci za kawai komai ya ce kai ma taɓa ya ce goro ne ya ce ba sai ga goron nan ya zagaya amma yanzu kowa nan da kula shi a gida ya zai fito da kula shi kawai tsugunna shi kaɗai ya cinye abin shi cikin gida bayan nan kusa da shi yana kallo ila ga wani nan kusa da su ya san babu a nan fa na baku labari nan a juma'a ne ma aka gaya man kuma wanda aka gaya mana suna nan zaune wani ya ce wani makwabcin shi zai yi tafiya irin wannan tafiya yanzu ba duk wasu sun tafi ba a umra fa ba su tafi ba ne to wani amma yanzu makwabcin shi na nan kusa da shi abinda zai ci ma ya gagare kuma wai sai ce yana so je nemo lada ƙarya ne ba lada ke so ya samu ba in lada ne ga hanyar da aka ce ibadan nan an ce an yi mana bayani kala biyu ne akwai ibada kasira akwai muta'addiya akwai ibadar da zaka yi amfanin ta ya tsaya a kanka kai kadai akwai ibadar da zaka yi amfanin ta ya tsaya har ya taba wasu wanda zai taba wasu ya fi wanda zaka tsaya a kanka kai kadai in ba ta wajibi bace amma mutane ba wanda suka zaba suke ba kawai sai mutum wanda ya ga dama zai yi ba sa ma shawara idai ka nemi mutum ka gaba yana kawai ka tafiye shi ba shawara zai nema ba saboda kaka gaya mai gaskiya saboda aka bari ya tafiye shi ma ba ma sai ka gan shi ba masu kuna kuma ka matsa ya cika cika tsanani to haɗa kowa ya abin da ya gana ma amma dai za a yi nadama domin daga cikin hanyar da shaidan zai zamar da yake zamar da mutane da muka lissafo hanyoyi shida hanya ta kusa da ƙarshe shine ya sanya mutum ya riƙa yin ko wannan abu an ce muhimmu ne akwai a hannu ga wannan abu yana da kyau amma ga wanda ya fi shi sai ya na ka kai mai kyau ba kai wanda ya fi kyau ba ya cuce ka duk da haka kai ya gaba zai zamar da kai bane kwata-kwata sai ya batar da kai a nan wurin ga muhimmin ka a hannu sai ka ɗauki muhimmin ka ba a hannu aka ce wannan makwaucin sai ya zo yin makwaucin shi sallama ya ce assalamu alaikum dama zuwa ne in maka sallama sha Allah gobe da ni da iyalaina za mu tafi umra za su je aikin umra sai makwabcin ne ya ce to ya ce zuwa ne in ma sallama saboda hakkin makwabtaka saboda kada ka gaba mana nan ya ce to kada Allah ya kai ku lafiya ya dawo da ku lafiya ya ce inna lillahi ya ce ah ya ce yi eh, ka san akwai hakkin makwabtaka na za ka tafi umra da iyalanka gaba daya amma baka san hakkin makwabtaka ba na yau sati na biyu a na ba ɗora tukunya ba kana ganin yara na ga sunan zauna kofar gida an koro su yanzu rabansu da makaranta sun kai watanni ba sa zuwa amma a gaban su kake daukan naka a mota ka kai su ka dawo da su ka sauke ni na ba sa zuwa makaranta sai buga kwallo suke a titi ana zagin su ka san da wannan hakkin sannan kuma zaka zo yanzu kai masallama je ka kawai amma fa ba ruwana kada Allah ya dawo da kai lafiya ya ce inna lillahi wa inna sai sai ce yana zuwa ya ce gaskiya ya ce gaskiya ba kyauta ba gaskiya da alkani da Allah ba kyauta ba in dai akwai wannan haƙƙin makwautakan a ce ba abinci gidanka sati biyu gaskiya ban kyauta ba kaga yana da hankali sai ya koma gida ya sa aka ɗauko buhun shinkafa da dubu hamsin ya ce to ka yi haƙuri da wannan ga wannan ka yi haƙuri da shi gaskiya ka yi haƙuri gaskiya ba kyauta ba ce to gaskiya yanzu ka Allah ya dawo da kuma na da ku lafiya da wadda Allah ya dawo da ku lafiya yanzu kamar da rama amma suna ga sunan da a masallacin juma'a ka zo ka gaya min wallahi a masallacin juma'a ka zo ka ba ce malam kaji nan makwabcin mu ga abin da ya faru irikiri yace kada Allah ya dawo da ku ka san hakkin makwabtakan sati na biyu a gida na ba a dora komai ba ga yara na nan kan titi suna turga kwallo ba sa zuwa makaranta an koro su abinda zan biya masu babu kuma ba su da abinda za su ci ni ba ma makarantar ta dama ba su samu abinda za su ci mama na a gida a suna kan titi sai wasa sai buga sai zagin sa ake akan titi to amma kaga da ce Allah ya sa mai tunani sai bada kaga wani yanzu maganin abin da ya sa mai duka yi ba amma ba ya sassauta masa ba inda wani ma zai yi fa inda wani ma zai yi fa to da ba shi kenan ba ba a ce sai ka ba wanda zai iya ko gwamnati ba ta yi ta biya bukatar kowa ba Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ne wanda yake da abin da zai ba bayinsa gaba daya ko bai ji komai ba ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasaluni thumma ataitu kulla wahidin minhum mas'alatahu mana naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idha udkhila fil bahr kace ya bayina da mutanen farkonku da na ƙarshenku da aljanunku da mutanenku za su tsayu a wuri guda ɗaya sannan kowa ya roƙe ni duk bukatar da yake da ita sannan ni kuma in ɗauka in bashi yin haka ba zai rage abin da ke wuri na ba sai dai kamar yadda in kun ɗauki allura kun tsoma a teku idan alluran nan za ta rage tekun nan to zai rage abin da ke hannun Allah sau da haka huwar raza huwal qabid huwal Basi, huwal mu'iz kuwar muzil yau tsimanya sha wa yamna lahul qudra fi kulli shay ala kulli shay so haka wannan shine Allah tabaaraka wa ta'ala so haka shi kadai ke da komi amma ɗan adam sashen su sune masashe muwasat a taimaki juna a ji sauki ba dan za a yi maganin abun ba dan a samu dan sauki mutum dan ji sauki dan sauki zai ji na karba ku labari nan wani mutum yana ba da labari ko da yaushe labarin nan ba ne mance shi ya ce ramadan za a fara za a fara ramadan bai da komi a gidan shi ko kwabo kuma bai da shi gashi gobe kuma wata sha'aban ya cika talatin naka tabbas gobe za fara azumi bai da ko kwabo iyalin shi suka ce ta gobe ga ga yara kuma yaran nan wasu duk sun isa azumi su ma gobe za a fara azumi bai da ko kwabo ya ce haka ya dogara ga Allah ya tafi masallaci an je sallar isha'i bayan an gama sai wani bawan Allah ya taɓo shi ya ce mashi ka yi haƙuri wallahi na so ina ta neman ka ina ta tunanin ka na tunanin ka in samu wani abu in baka amma ga shi da ga na karar da kudin nan amma ga dubu biyar ya ce da ya an shi dubu biyar din nan malam ya ji ma ka ya rasa ma abin da zai ce shi mai kudi yana ganin ya ba shi kaɗan dubu biyar ce shi kuma yana ganin an warware mai duk bukatar yau dai ai daga nan malam ya wuce shago ya je ya sai bread ya sai kayan shayi ya kai abin nan yana zuwa gida matan shi suka gaishe da kayan rungume ya ina kuma yake haka Allah ne ba mu Allah ne ba kunji kunji kunji suka ce Allah ya mutumin na albarka Allah ya kara mai arziki Allah ya kare shi yace wallahi an yi shekaru da mutumin ne ya bashi du amma duk sadda ya ganshi sai ya tuna da dadin wannan kudin da ya bashi ko ba maimaitawa ya ta yi ba wannan dubu biyar din da ya bashi an yi shekaru yanzu tana da dadi har yanzu yana jin dadin ta to aka ke gani da mutanen mu za su taimaki jama'a wani yana nan ya aje kudin da bai sa abin da zai da su ba ma ya boye kullum kana saurare in dai juninka sauraren kwashe-kwashe sai ka ji an ce efcc sun je gidan wani sun kamo 1 biliyon a gida ya ɓoye gobe ma za su gidan wani an je wani gidan wani ma an zagaye an ƙara samuwa. amma ya ƙaryata ya ce a ko arifahu man arifahu wa jahilahu man jahilahu hula ya la yadurruka yanfa'uka ma dan magazan shi ba ma kafin amfana sanin su ba amfani ka sani ma ka ja maka kanka zunubi kuma kudin an dauko ba zuwa za a san ma ba ba zuwa za a raba ba in an kwato kudin gidan wa za ina za kai su daga wani gidan ja ya faɗo, ja ya kwato dauka dan agwai da giginya haka ce eh eh ba shikenan mun ƙara batar da ku eh eh kun kawo kace mun kai ne jan to ce kai ne giginya eh eh ja ya faɗo, ja ya dauka haka ake mana da can eh eh kaji ko ina inda ja ya faɗo, ja ya dauka mike nan? eh ya yi daidai a shi ke nama yawa ƙasi da yawa inda wanda ya ce da ya faɗo da ya ɗauka inda ya ce ya yi daidai ke da yawa lafiya lafiya da ko biya daidai yawa ya ɗan na shi ya tafi wani wuri ta ya faɗi ba zai da ɗan na yi ba ina ke o shi ne koma don ka a gane kwana nawa baka zo ba ina ɗan na ya yi fashi sai ya ba da kuɗin fashi Hmm. mene da ake nemi aka ce ya faɗo da ya ɗauka eh memi na bala da abin da kaje ta ai sai za ce ka dena zama baya za ka yi magana ko wanki ba kuma dole na ganka sai na taɓo ka ina bawa da abin da ta asha <laughs> aji ba in an fita ka gaya mai baba ka gaya mai abin da ake nufi to ka gani za ka abin yake ina za a kai su ina ruwan kama da ina za a dasu ko ka ji labaran a banza ne kudin an bambaro su hannu wanda kwato ina za a kai su ina za ka gan su ya aka yi da su ya aka yi da su oho ka sani ba to ka damu ma da sanin wane ne so to sadaka wa tufi tufi rob wa sababun ku ji. sadakan nan wa sababin lil barakati fil mali sadaka ce wajen samun albarka a dukiya in kana sadaka dukiyarka za ta yi albarka wa ziyadatu rizqi kuma arzikin zai rika karuwa yana bunƙasa yana haɓaka to me sannan ba haka nan ne wa yukhlifu Allahu ala sahibiha sannan kuma Allah sai ya baka makwafi akan wannan da ka bayar ko anan ko kuma wata masifa za ta same ka a kare ko a nan a ƙara ma ko kuma a aje ma ita sai kaje can ka ga sadaka ka ta ruhim him baka san ya girmanta ba na ko kuma ya fi mutum zunubai a kan kare mutum zunubai ko ko wata masifa za ta faɗo wa mutum ɗingime miya a tare ta ka ganka ka zauna lafiya kana lafiya iyalinka lafiya ƴaƴanka lafiya ba doro ma wani ciwo ba wanda za ka kashe maƙudan miliyoyin kuɗin da baka sani ba wannan shi kaɗai babu mani in aka ga dama ka ƙiyin sadakan sai a turo ma ciwo kai ko a turo ma wani naka ciwo sai ka ɗebi kuɗin linkin ba linki ka kasa nan ƙasa ma an kasa maganin sai ka je waje a mai magani in ba kai sa'a ba sai ka gama kashe kuɗin kuma ya zo ya mutu ba ɗaya da aka samu ga dukiya ta mutu ga wanda ake majiyan ya mutu amurin mumkin amma Allah ya ga dama sai tare ka ya tare ma musibu ya tare ma ciwo ya tare ma wani rashin lafiya ya tare ma wata masifar da za ta zo ta same ka ka ta gayyara ta saboda wannan duba wa yukhlifu wa hiya fi hadhihi al to duka wannan sadakar da aka yi magana da waɗannan falalolin nan ta to ayi ta a cikin goman nan afdalu min ghairiha fi akan kayi ta a koyaushe saboda in kana da sadaka yanzu yanzu nan ne mota ka yi ko ta kwabo ce ka bada kwabo yanzu kan ba amfani ko to ko ta rabin dabino kai kokari ka ga cikin kwanakin nan ka liƙa ta ka shigar da ita in ka ba haka ba in ka ta dauro kai nadama wadda take akwai tadaru ko kai nadama ta har abada abinda nake nufi kai nadama wadda za ka yi tadaru wataƙila ka ƙi bana in Allah ya ga dama sai ya raya ka baɗi sai ka kaga ka amma duk da haka ba kamar irin wannan bace ko kuma ya zama kakin ka lokacin ya wuce kuma baka kai baɗi ba balle ka yi to shi kenan asara ta haɓa da nan kuma auren mumkin saboda haka wannan shi ne abin da su talatin da shida min a habbil amali ilallah ya ce sururun kun ji maganar tamu ko daga cikin mafi soyuwa aiki wurin Allah sururun tudkhiluhu ala muslimin shine farin cikin da ka sa musulmi yayi malam sani za ka yi bacci fa ka yi zaman jin wuta ba dole kai bacci ba da wuli tabin ka karki a hannu yawwa mai da hula ka da wuli tabin ka rike a hannu mhm. sururun tudkhiluhu ala muslimin murnan da zaka sa musulmi yayi ko ki sa wata musulma ka yi murna a cikin waɗannan kwanakin malam yana daga cikin babban aiki ne arkin da Allah ya fi so yana daga cikin aikin da Allah ya fi so murna da za ka sa a zuciyar wani musulmi ko musulma bisalatin ta hanyar sada zumunci ko waya ka buga ma wani dan uwanka a cikin kwanakin nan to ya fi akan ka buga mai waya a wani kwanakin baka iya zuwa wurin shi baka iya abun nan sai ka buga mashi kace na bugo ne mu gaisa saboda waɗannan kwanaki masu daraja mai sau mai zumunci ya ce aiko Allah ya sa kama da alkhairi Allah ya ba da lada Allah ya datar da mu ya kaga wannan ka samu babban lada ka sada zumunci yanzu akwai hanyoyin sada zumunci masu sauki da aka muka yi magana ta a cikin adabul hatif aka ce daga cikin mahimmancin waya taimakonta ga musulmi zumuncin da ake so ka sadar da wanda ba iya shi wani sai ka yi shekara ɗaya ko sai ka yi shekara biyu yanzu kana iya sada shi duk da ka ga dama ka sada zumunci ta dalilin ta a gaisa kasa da zumunci aw sadaqatin ko kuma ka ba mutum sadaka kai ma wani sadaka ko dan uwa ne ko wani ne na kusa ko wanda ka gani mabukaci au qada'i haja ko biyan bukatan mutum zai iya samun wani abu zai yana so ya ga wani ko yana iya kai wani wuri kai ka saba da wani ka taimakai kawai ya samu wannan wani lokaci ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya fa ya kama hannun mutum musulmi ya ja shi ya kai shi wani wuri ta dalilin shi ya samu biyan bukata ya ce ya fi in zauna a cikin masallaci na wannan in yi tikafi na wata guda na? kuma ko ya samu biyan bukatan ko bai samu barakallah shi ne karashen magana ana mun karanta ka kama wani ka kai shi inda yake sa ran zai samu biyan bukata na wani abu nashi na rayuwar shi sai ka taimakai ya je wurin to ya fi ka zauna cikin masallaci ka itikafi na masallacin annabi kuma annabin ne yake magana fa kalli matsayin manzo Allah ya ce ya fi mai ya zauna a masallacin shi itikafi na wata guda kuma shi wanda ya kai din ya samu biyan bukatan ko bai samu biyan bukata ba dai yayi mai ba shikenan to yanzu da shugabannin mu na gane waɗannan har sai ka sha wahala ma wajen wani abun nan biyan bukata ga yadda za a yi watasa ko matashi ne ga shi kasan shi ya gaba makaranta ka sama masa abin da za ka je ka yi magana wani wurin in ka yi wani wurin ba a samu ba wani wurin za a samu ya samu ɗan aikin da zai yi shi ma ya rayu ya aure shi ma ya zauna da iyalin shi in kai ne sanadi zai manta da wannan abu kullum ya tuna sai ya yi murna kullum ya tuna sai ya yi murna amma ba a yi sai wanda Allah ya so wance dukansu ba akwai na kirki wanda suna kokari ma dai a bi wannan au qada'i haji fa kaifa law kana fi hadhihi al'ashra to yaya kake gani in kai ma wani biyan bukata a cikin wannan kwanakin goma kai jama'a wala Allah dai ka ba mu dama inda zamu samu mai wani abu in ka biya bukata ko kai sadaka ko ka sada zumunci ko ka biya ma wani bukata shi dama can shine mafificin aikin da Allah ya fi so to kuma ya yi aikin da Allah ya fi so a cikin kwanakin da ya fi so kuma yaya haka ka gani 37 Minal Birri, wannan wato yana daga cikin da'a tafaqqudu ahlil hajj wanda ya tafi aikin haji ana ganin watakila yanzu da baya nan iyalan shi za su iya shiga wani hali to kai kuma sai ka bibiyi ka tambaya harkar rayuwa sai ka aika masu da wani sako kamar yanzu misali a irin waɗannan kwanakin baya nan mata sadda aka yi tafiya in ka ɗauko kuɗi ka basu. sai su yi ta murna su gani kai gaskiya watakila ma dai sai sun samu kuɗi a ba malam inda aka kwana uku suka shiga kuɗin nan aka ƙara kwana biyu suka shiga ciki aka yi sati ɗaya suka shiga kuɗin nan sai ta rika cewa to wai ni wai ni wa ya shigo ɗaki na wane ne ya shigo ɗaki ni fa ina ganin an man sata an maki sata yi na kin kashe su ko kuma Allah ya aiko da wani jarabawa da babu ita wasu ka tafi wani ya kama rashin lafiya ta je asibiti da kuɗin da kake kashe ba ta sani ba wallahi mata ba sa san kaga biredi da ake saye mata ganin shi suke kamar a banza amma ran da ka ba ta kuɗi da safe yau ta so ta ga yara suna suna suna wadaka da shi su cinye su ce biredi in an jima gobe ta so kullum ta so biredi nan ta gani ta ce inna lillah dama ashe haka bai gida ke ji biredi ashe biredi nan shi kai shi wani kayan karau ne to sauran kayan hada shi fa sun shanye da ita da ƴaƴan suke tande madara da ita da ƴaƴan suke tande buta in ka ga yaro ɗan ƙarami yana bin maman shi yana ta mama samman mama samman ko tilka ban wuri ita ya gani tana sha ta saba samman ne yanzu da ka zaune a cikin gida da za ka zaune a cikin gida kawai ta ƙi ta ƙi zaune wani aka shi ko ba rufe asiri zai bi da ta samman mana samman mama samman to su suke shi ya ina don ka ga madara da bambita sun ƙari a gida musamman mata da babbai da ƙarama duk irinsu ɗaya lasa suke wallahi lashe su suke wannan yan bombita bombita da milan milan nan daɗi gare wurin mata lashe shi suke yi wata ya ta fara zuba kawai ta ɗauko wani abin da ta ita ba ta ce bari dai ita sa tokali guda ɗaya a baki na adami hada maki ne eh, eh, su yaran mako kaji ko ya ce hamba da makilin shanyewa suke <laughs> wala baki yara da ma ita ba ma kawai ta ji ba dan cakule cakule ta ji wannan mai dan minti minti ne ta lasa kawai ta to ji ba zuwa ya ce hamma kilin ciki ya suke ba tunna ku daina ma kilin da Allah <laughs> to daɗi gare wannan wannan wane ne mai mint mint Abu da din nan haba in ta ji ta ji kamar ta samu irin sweet din nan na da eh, eh, minti minti eh ga ta sha kawai eh kawai ita wannan makilin ne wallahi dadi yake mata dadi yake mata shi yasa take so a rika so shi ashe ta wanke baki ta sharabi mhm to ka gani so na kaga wannan ka ce kai ta fada kawai kai hakuri kai ta ga Allah ya baka yadda zaka so shi to ka wuce wal ihsan ilaihim da kyauta ta masu wa ri'ayatu atfalihim da kulawa da yaran su wa man jahaza hajjan aw khalafahu fi alihi wanda duk ya ba mai zuwa aikin haji guzuri shi yasa da kun gani nan mu kasa Hausa da yadda muke nan Hausa bulani dan mutum yace zai tafi aikin haji ba yadda za a yi mutane ba su bashi sai wannan ka ga sun zo suna ta ka sha ruwa ka sha ruwa bayan kuma shi ya fi wanda zai tafi hajin karfi tun da aisha ya samu kudi ya biya aikin haji wani shi bai taɓa zuwa ba kashi nan bai amma sai ya samu dan kudin shi sai ce a sha ruwa sai ce a sha ruwa wannan a sha ruwa a tattara mai wani guzurin wani ya tafi wannan guzurin ya yi sai har zaman madina ya gama to ashe abin da ya faru shine kai in baka je aikin haji ba sai ka taimaki wanda ya je aikin haji to ka samu wata babban lada kana daga gida shi yana ta yana kyaji kai kuma ka samu bukatun lada ko kuma sai ka aika ma iyalin shi da wani abu baya nan sai ka dau wani abu ka ce wannan ba iyalinsa kana ganin kaman ba su da bukata ba su manta yana dawa sai sun gaya mai ce cikin aminanka mutumin kirki wane ya zo rannan haka ya aiko mana da kwando guda na kayan miya da za a yi sallah ba mu sai kayan miya ba wanda ya kawo mana ne ko ba mu sai naman miya ba wanda ya kawo mana ne dama ga ragon da kabari an yanka wani ma gaba ɗaya su kutun ragon zai kai musu ma yana da hali sai zo su ba shi labari ba samu ba da shi ya tafi wanda ya wannan kana lahu mislu ajrihi to za a ba shi lada irin ta wanda ya je aikin makan kaji malami ne to yanzu na muna gane wannan mutum ya je abun nan ba ba sai ka rika neman waye ya je haji ba ma ka samu kawai ka je ka bada wannan in kai wannan ka ba wanda ya tafi aikin haji irin wannan za a ba ka lada kwatankwacin shi wanda ya samu akan yayi hajjin mabrur min gairi an yun min ujurihim shay'a kuma su ba tare da an rage wani abu na ladar ba zai ce ba zai faɗi ma ba in zai tafi dan saboda kanka samu a'a shi ba a ɗeban mai komi ba kai kuma da kai wannan alkhairin ka samu wannan to kun ji ma'ana khalafahu ai qama maqamahu ba'dahu ya tsaya bayan sa ya tsaya matsayin sa ya rika taimako wa sara khalafan lahu bi ri'ayati umurihi fi ali ya zama shi zai kofe masa wajen kulawa da al'amuran sa da suka shafi gidan shi kun gani na'am ba irin na yin a ba irin na yin shi'a ba subhanallah ba irin na yin shi'a ba ba khallafahu fi alihi ba na yin shi'a ba ba gara da ka wannan ba irin na yin shi'a ba ya ce to yanzu ya koma shi ne mai gidan a gidan ba irin na yin shi'a ba to Allah ya sauƙaƙe 38 min al-ibadatil azima yana daga cikin ibadoji manya-manya fi hadhihi al-ashri a cikin waɗannan kwanakin da mutum zai samu manya-manya salatul aidi sallar eid saboda haka wasu sukan zaman su su zuwa sallar idi sai a makare su je nan masallacin an gama su je nan masallacin an gama ƙarshen da su dawo sun rasa gaba ɗaya mai ɗan dabara dabara shine wanda zai tashi shi kadai din ya dawo tunda bai samu ba bari ya shi kadai saboda sallar idi in baka samu ba ka samu kai ta kai kadai ma kama ya san yadda ake yi shine rikicin to wani kuma ruwan nan ne zai hana shi to ka sa kaya ka ce kayan sallah sai kuma ga ruwa ba sai ka shiga cikin ruwa da kayan sallah ba in su yayi daga nan su yayyage ka yadda su inda kayo sallah me matsala dama kayan da kai kace sunan su kayan sallah to sai ga sallah ga ruwa sai ka ji zuwa kace saboda ruwan kuma bari ka ji zuwa ba dama kayan sallah bane sai kai sallah da su ko a tabo ne ka damalmala su a tabo kayo sallah ka dawo in suka zo suka kiwon koyar da su sun gama akwai wanda tilo da aka ba mu labari yace aka ce shi dama kayan sallar shi zai sallah yi babban riga mai kyau masu kyau yake yi kayan sallar shi masu kyau ya sa ɗaya yau ya sa ɗaya duk wanda ya sa dama da ya dawo idi sai ya sa a lullaɓe ta a naɗe ta a ajiye wannan ma in ya sa ya dawo ya sa a nan naɗe ta ya ajiye yana gamawa kawai duk wanda ya zo kawai zai bashi guda ɗaya ta na gama sallah ga rigar nan cikin wadda sawa kai ma kayi juma'a da ita ina yau idi da ita na gama shikenan to ba mu ce sai kowa ya yi haka ba ni ma ɗin ban yi ba to amma tunda ka sa kayan kace dan sallah ka yi su to me yasa ruwa zai hana ka zuwa da su idin in ma haka ne wani lokacin ma kayan sallah ai ba ɗaya bane tafi da wani ka sa a leda wannan kuma ka tabu da shi in ka je can idin aka gama sallar ka jike sharaf ka ji sanyi ya dame ka sai ka shiga bayi ka cire waɗannan ka gana ma ka dawo da su gida ka wanke ka gana ma ka cotar ma wani wanke ka sa in ka gana ma ka dawo da abin ka wanke in ka gana ma ka daga nan ka canza kuma wasu kai tawo ka gida an gama ruwa ka dawo baka jike ba wancan kuma ka sa ko ka aje ka dawo ka wanke ko ka kyautar mu wani ka ce wanke ka sa zai ce bai so to shikenan kayan sallah ne ka gama da su kuma kayi sallah amma mutum sai ya ki zuwa ya ce wai saboda ruwa ko an ba wasu uzuri an ce su zaman su in ba su da lafiya suna da larura kai lafiyar lau abinda za auna da za a ce saboda ruwan a kiyin idin shikenan sai kowa ya zama shi gida tunda ruwan ya hana ma a idin kwata-kwata amma muddin za a yi idin nan tuno da wasu za su je to kai ma yi dabarar da za ka je wurin ya zama da kai aka je kai ma wanda suka jan ne ya zama kana ciki in ko kwata-kwata aka ce to gaskiya jama'a saboda yau ba yadda za a yi idin nan an hana kowa ba zai zo ba ko ko saboda ruwa kowa an ma tsaye an fasa tsaye da idi a masallacin da aka ce za a yi duk masallatan garin nan saboda ruwa ana ruwa kamar da bakin ƙwarya ko ko ruwan wuta kowa ba zai je ba to shikenan sai ka zaman ka gida kawai ka ce shikenan amma wani da an fara yayyafi sai ki zuwa idi kawai sai zaman sai ta ai shari'a ta ce a zauna abin nan din ai zama mutum ya zaman shi larura ce ad-darurat tubihul mahzurat mu zaman mu kuma sannan ya zaman shi wai sa a zuwa mai shayi kawai yana ta ci yana ta cin cincin da nama ai ya kira wani ya kun samu zuwa idi ne tun mutane waya a mun samu mun je ce to lalle kuma kun iya abin nan ai ni ga ni na daki na madam ta bani fanke ina ta ce wallahi ina ta cin fanke bawan manza kawai wanda bai sa abin da yake ba in ka je ka dawo baka cin fanken dan fanke ne kuna da lokaci kuma kafin yau wannan idin ka sani ko shine naka na karshe da kaki zuwa kawai kana tashi kaga ana ruwa sai ka duba cikin kayan ka gawa zai dace da wannan yanayin kawai in ka ji za ka ji sanyi ne ma wani kafcece mai kauri ka zuba ko ka hada hada rigar sanyi in ka ji za ka ji sanyi ruwan nan ya taba ka kana da rigar sanyi da sauki ana gama idi ka dawo ka cire shi kai wanka da ruwan zafi ba shikenan ma an gama kuma ba daga nan sai badi ba in ma rashin lafiya kai kayi mai dalili akan na banza sau da aka wannan salatul aidi sun matakarrubu ilallah sannan mutum ya kusanci Allah tabaraka wa ta'ala bil udhiyya da layya mutum yana da hali sai ya yi layya bayan ya yi waɗancan ayyukan wa huma min sunanil huda waɗannan suna daga cikin sunnoni na shari'a na shari'a Wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala fa salli li rabbika wanhar kai sallah saboda ubangijinka tabaraka wa ta'ala kaga an yi idi kenan an je an dawo wanhar bayan nan kuma a yanke a soke raƙuma a soke shanu abin nan a yanke shanu a yanke raguna kuma abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya hore ayi ta fito ko 39 al-imsaku fi hadhihi al-ashr an al al-imsaku fi hadhihi al an shari wal-azfari liman arada al-udhiyya ana so mutun ya kame wajen gashi kada kai aski kada ka yanke akaifa a cikin waɗannan kwanaki goma ga wanda ya nufin yin layya ko baka so gon ba idan kana tsammanin kana da kuɗi za su zo ko akwai rago wanda zai zo zaka dauka ko kana sa ran wanda ya saba baka zai baka to kana sa ran zaka yi layya kenan sai ka bari daga yau ɗaya ga watan nan tun daga jiya ya kamata mutum ya tsaye da komi ba aski ba yankan kumba ba askin gashin mara ba kaza in mata ne ba kitso ba kunshi ba yanke fa duk za su tsaye da wannan amma fa an ce banda wanda za a sa idan kamar mai gida ne zai yi rago ɗaya yake yi sai ya sa iyalan shi ba duka su ma sun samu lada ba to wannan ba a ce wannan ya hana ta yin wannan abubuwan ba ko ya hana wani wanda duk za a sa to ba zai hana shi shi ya ci gaba da harkokin shi na aski ko yanke a kai ba amma wanda yake da ragon shi zai zama mustaqil ne nashi ne ragon to shi wannan shine aka ce to ba zai yi ba haka idan kana sayan naka ne kuma ka sai mata nata ita ma daban-daban to ita ma ya shafe ta wannan ya fito ko to saboda ko wannan shine liman arada al udhiyah ibadatun ne tabtadi'u bi ghurubi shamsi akhir yawmin min shahri bil qa'da kun gani ibada ce wadda take farawa daga faduwar rana ta ƙarshen zulqa'da shi yasa nace tun jiya kenan tun daga jiya da rana ta fadi a jiya an hana mutun ya gyaran fuska an hana mutum ya kaza ana so ya kame daga gare su ku kyale duk waɗancan masu kwashe-kwashen da suke cewa ba wanda ya ce haka nan sai wanda ya ji aikin haji ko wane ne wannan ba mu ga da hadisin nan idan ra'aytum hilala dil hijja idan kuka ga watan zulhijja ya fito wa arada ahadukum an yudhiya sannan ɗayan ku kuma yayin niyan zai yi layya fal yumsik an sha'rihi wa azfarihi to ya kame daga gashinsa duka gashi inda aka san ana askice sa aka ce da gemu ne kai ne hamata ne mara ne duka inda ake rage su wa azfarihi da kumba ta hannu da ta kafa zada fi riwayatin hatta yubahiya a wata riwayar aka ce har sai yayi layyan ya gama kuma wannan hadisin rawahu imam muslim cikin sahihi muslim yake wannan da zai zo ce ba ba sai inda aka ce haka nan ba kai dai baka sani ba kuma baka sani ba kuma kowa bai sani ba kenan malamai sun riga sun gama bayani akan wannan kuma hadisi na 1977 a cikin sahih muslim ya fito to aka ku daina barin littafi kuna kama kwando bututu ka zo ga littafi an nuna ma abu ko ka je ka ji wani abu kawai an ɗauko wani can ya zo yana magana wani wuri sai kai ka saki littafi ka kama wannan kai ne ka fi kowa wanci ga littafi ga magana sahihiya malaman nan digadigan ma amintattun malamai ne na duniya an amince da su an ba su dama duk wata magana ta ilimi su yi su tsamo musulmai daga cikin damuwa a babu wani kwando can wani wuri ya magana ya warware maganar nan ka saki wannan ka ka saki tasu ka kama tashi to ka kama abin da ake ce ka kama kafa wala inda ka san kafar wala ta ka kama kafar wala kenan mutum ya saki reshe ya kama ganye ehe yanzu aka hau bishiya ga shi ka sake ta ka kama ganye me ka yi yawwa inda sai kasa mhm, komin kulin da ka ci kauran nan sai ka sha kasa ta arba'in daidai man arafa ma yutlabu duk wanda ya san abin da ake nema ko ma ya tulubu ko man arafa ma ya tulubu duk wanda ya san abin da yake nema hana alaihi ai ma ya buzulu to duk abin da ya bayar yakan koma masa kaɗan idan ka san me kake nema baka ganin girma abin da ka bada ba je nan na baku misali ba yanzu saurayi da in yana da wanda yake so yana so ai aure ya ga an zo gaban nan ba ku duba fa nan matan suka bada labari da na ce su rike yin gaskiya su rika gaya mutane gaskiya suka ce malam wani saurayin da kake gani naci nacin tsaye a nace ne wani za a ce ba a son shi a ce ya yi haƙuri shi ya ce yana so a ce mai ya yi haƙuri ya ce a wai shi dagewa nacewa yana sa a samu wasu suka ce gaskiya ba kuma wani in ya yana samu wata ta ce to ita ta san wani da ramadan kwando guda ya yi na kayan azumi ramadan basket ya ciko shi da kaya golden moon madara ne kwai ne duk kayan nan aka cika kwando mala bakar amma da ya zo kawai ya ce ga kayan ramadan ka ce ba na ce ba ba na son ka ba shi ne haka je kawai wani kwando ka kawo man ta ɗauki kwandon ta kifa mai a kai sai ya ce alhamdulillah ya ce akwai alaman kina so na fa ya kina so na sosai kina so na wai tun da ta taba kwandon ya eh, tun da ta taba kwandon nan alama ce ta so a tun da ta taba kwandon nan alama ce ta so kuma ta kife mai shi kaga yin dama ya ce haka ne haka ne eh, wai haka ne ci alamar so kenan zai karo wani ma ina ai tunda da ta taba kwandon nan har ta kifa mai shi akai alamar so ne ma har ma ta dau abun har ta kifa mai akai ai da bata da wata alaka da shi na ruwan shi ma da ta taba abun balle ta kifa mai ai kifa wannan da tai kamar ruwa ne ta sa mai kawai saboda haka akwai soyayya to kaji to shi yanzu nan ya damu da abin da ya kashe nan wani kuma yanzu nan ta ɗauro yanzu nan ƙugun samarin nan sababbin kuɗi na na cikin ƙugun su yanzu sun riga sun yi canji a banki sun ɓoye saboda suna so su ba wadda suke so gab da sallah goron sallah za ba an so mata jaka an so mata wata kuma ta ce waya sabuwa ya ce ba komi ba komi ita waya ta take so ta so saboda ina so in yi maka salfi in turo ma hotuna na nan sallah sai ya ya ya ce ya yi daidai ka duk inda zai samu waya sai ya samu ta ya ya so to ai saboda abin da yake so ne sai bai ganin tsadar wannan to shine aka ce duk wanda ya san girman abin da yake nema to abin da zai bayar akan wannan abin baya damun shi misali kawai na bada dan a gane naka wanda ya san girman abin da zai samu wurin Allah baya ganin girman aikin da zai yi ko wahala aikin da zai yi ko girman sadakar da zai bayar dan a gane ne na faro daga can sannan a je can duk wanda ya san girman aljanna ya san me za a samu a can to bai ganin akwai wani abu da zai shi wahala inda zai bada dan ya same ta haka ne ko ala inna sil'atallahi ghaliya fa'auna kayan kaddara Allah fa tsada gare su kayan sayar wannan ala inna sil'atallahi aljanna kaddara Allah ita ce aljanna to ya za a yi mutum ya san sunan darajar wannan kuma ya ga tsada anan yana ba wanda yake so ta so shi wannan irin hidima bai damu ba a can hurul in in ta leko guda ɗaya kun ba guda ɗaya za ba mutum ba idan da za ta leko kowa mutuwa zai a duniya to da saboda in ya ganta sai ya mutu to kaga ga abin da zai samu can ga tsada shi falnubadir ila al'amali salihah dan haka mu gaugawa zuwa ga kyawawan ayyuka wal natub ila Allah taubatan ila Allah ta'ala taubatan nasuha kuma mu tuba zuwa ga Allah tuba ta gaskiya bitarkin dhunubi wal ma'asi da banin zunubi da sabo wal ikhlaya anha mu bambare kanmu daga saƙo, daga wannan dukkan sabo Wanne da na alaiha da yin nadama akan da mun sani da ba mu yi ba yanzu ba za mu ƙara ba wal azami ala adam da ke, sannan mutum ya niyan ba zai ƙara komawa ba ma'araddil mazalim in kuma akwai kayan da mutum ya sani ba nashi bai mai da masu shi ila aliha in kana dhanbu muta'alliqan bi adami ya zama na haƙƙin yana da alaƙa da wani adam wal naj'al hadhihi al mu sanya wannan goman nan da ake magana ta zama bidayatan jadidatan wani sabon lale ne zamu bude wani sabon shafi ne da ahadin ma Allah cewa zamu kulla alƙawari tare da Allah zamu bi daidai ya na amanu ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah tubu ilallahi taubatan tawbatan nasuhatan nasuhan ku tuba zuwa ga Allah tubu ila Allah tawbatan nasuhan ku tuba zuwa ga Allah tabaaraka wa ta'ala tuba ta gaskiya asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum ana fatan in kun yi haka abu ne ma tabbatacce ubangijin ku zai kankare muku daga zunubanku ko zunubanku wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar zai shigar da ku aljanna wadda koramunta suna gudana koramuna gudana ta karkashin ga na ruwa ga zuma ga nono ga na gasunan ga labar ya fito ko arba'in ɗaya min fiqhil muslim yana daga cikin wayo fahimta ta musulmi ya zamana musulmi mai ilimi an yajma fi hadi al-ashr bayna khassa bihi mutum ya tattaro ya haɗa ibada wanda take ɓanta da shi shi kaɗai ka zikiri was salati kamar misali wato mutum ya yawaita ambaton Allah ya yawaita nafila kaga wannan ya tsaya a kanta kai kadai khassa kenan shine ibada qasira wal ibadati wal a'mali salihah zatun naf'il muta'addi liyazdada naf'uhu wa ya'zumu thawabu sannan kuma mutum ya nomo wata ibada wadda ita kuma da aiki na kirki wanda mai amfani ne amma amfanin da bai tsaya kanka ba kai kadai kaga abincin da ka ci kai kadai kanka ya tsaya amma wanda ka ciyar da wani to amfanin shi ya taba wani kuɗi da ka kashe kai kaɗai kan kai tsaya amma wanda ka gutsura ka san ma wani ka yi mutu addi kenan ya ketare ka ya tsallaka ya amfani wasu to mutum ya haɗa duka kada mutum ya zo kawai tare masallaci ba kuɗi cunkus bai ba kuwa sadaka ba amma yana ta tazwihi yana ta sallar nafila yana ta tazwihi yana ta sallar nafila gaskiya ne ya aikin lada yana ta karatun qur'ani yana ta karatun qur'ani gaskiya ne ya aikin lada amma wanda kuma yayi bai kai shi ba kuma ya haɗa tan shi yayi sadaka ya fi shi saboda shi yayi ibada khassa Ya yi kuma addiya ya fito ko duwayenka duk wayanka a kan fili kake wurin Allah tabaraka ta'ala. a kan garan kake na haka kada ma kace zaka yi ma Allah wayo ka wanda Allah ya fi jin haushi wanda ya kokarin yayi masa wayo ya fito ya zada mi na fahu saboda amfanin sa ya karu wayo uzam ay waya zumu ajruhu kuma la sawabuhu la da shi ta girma biyu, al'amalu salihu fi hadhihi al'ashri wajtinabul ma'asi ana so mutum ya dage ta ayyukan alkhairi a cikin waɗannan kwanaki sannan ya nisanci sabo da rabbi ai minaku ce yurabbi almuslima ala ta'zimi sha'airi wa hifz hududihi wannan yana tarbiyyantar da musulmi akan girmama dokokin Allah ya mutum yayi kuma kiyaye dokokinsa wa hiya tun fi shahri haram ne na? ban ji ba Da aka fahiya ashirin a fi shaharin haram wato wa qala ta'ala anil ashirin hurum wala su waɗannan goma ne waɗannan kwanakin da aka ce masu girma kwana goma ne a cikin watanni ko masu daraja Sau da aka mutum ya kiyaye waɗannan abubuwan wa qala ta'ala anil ashhuril hurum Allah ya faɗi game da waɗannan watanni ya ce fala tazlimu an anfusakum kada ku cuci kanku a waɗannan kwanakin to wannan kwana goma ai suna cikin watanni wata to kakkai makanta kakka zalunci kanka kakkai kaza azu muke magana cewa zaluncin da yafi kowane zalunci girma shine ka ibin kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah da ka'idojinta har ka sa wannan ran ta dalilin haka ya shiga wuta to wannan in mutum ya kashe zalunci kai shi kuma shine zalunci da kowane zalunci muni wa qala ta'ala dalik wannan abu haka yake wa man yu'azzim sha'air Allah duk wanda ya girmama lokutan bauta na Allah tabaraka wa ta'ala da alamomi na bauta fa innaha min taqwal qulub wannan yana daga cikin mafi jin tsoron Allah na zukata wa qala ta'ala zalika wa man yu'azzim hurumatillah duk wanda ya girmama waɗannan lokuta na alfarma na Allah tabaraka wa ta'ala fa huwa khairul lahu inda rabbih shine abin da yafi masa alkhairi wurin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ka bamu mu fahimtar abubuwa 43 na kusa da ƙarshe al'amalu salihu fi hadhihi al'ashr aiki mai kyau a cikin waɗannan kwanaki wa tazawwudu fihi min at-ta'ati wal khairati sannan mutum ya samu yayi guzuri a cikin waɗannan kwanaki goma na ɗa'o'i da ayyukan alkhairi daban-daban wastismari hadhihi almunasaba sannan mutum yayi kokari ya amfani ya ci riban wannan dama allati la tatakarraru fil am wanda ba ta maimaituwa so ɗaya take a shekara mutum yayi tsare wannan ya amfani da ita huwa khairu tarbiya lin nafsi shine mafi alkhairin tarbiya da mutum zai makan shi ala ta'atillahi ta'ala ya fito ko mutum yayi kokari ya tarbiyantar da kanshi a wannan alkhairin da ka samu a cikin wannan watan a cikin waɗannan kwanakin goma na ka tarbiyantar da kanka da azumi ka tarbiyantar da kanka da salloli ka tarbiyantar da kanka da sadakoki to zaka samu alkhairin da zai taimake ka wajen tarbiyyar ranka har shekara ta a wata shekara dan shi kadai ne a wata a shekara ke zuwa to za a yi ma wani training a yi ma wani albarka da zaka yi shekara guda kana amfana da abun kuma ya koyaushe wa ziyadatul iman kun gani sanan imanin mutum zai karu yakuna zalikan ai da ya kuna zalika dafi'an allin amali tiwalar sana saboda ya zama wannan shi zai taimake ka kai aiki iya tsawon shekara kana ta aiki saboda ka samu tarbiyya amma wani gadi amma wani tsaro wanda zai taimake ka kai ta aiki har shekaran baka zame ba ai ko wannan shi kadai ba duk sauran sai wannan ya isa ya fito ko wannan sannan aka ce 30 da 44 menene zaujatuna wa auladuna matanmu a gida da 'ya'yanmu a gida amanatun fi anaqina amana ce Allah ya dora kan wuyan mu wa fil hadith ya zo cikin hadisi kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi dukkan kuma su kiyo ne kuma kowa za a tambaye shi game da kiyon da aka bashi fal nashtahid fi tarbiyati auladina ay fi ala ta'zimi hadhihi al-ashr mu yi kokari wajen tarbiyantar da 'ya'yanmu akan wannan goman nan a gani wannan irin waɗannan abubuwan ko da abun nan ne ka tuna masu ka ce masu kawai kana ganin irin wannan munasaba da ta yi ko ta hanyar ka gaya masu kai tsaye ko ta hanyar ka tura masu ta bututu ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh saboda wannan munasaba da muka shigo ta cikin waɗannan kwanaki masu albarka ina jawo hankalin kowa ya kokari ya abin da zai kun san kwanakin nan suna da amfani ana so mu yi kaza ana so mu yi kaza ana so mu yi kaza ana so mu yi kaza ana so mu yi kaza da wanda suke gidanka da wanda ba sa gidanka in ka tura duk kowa ya ji ya samu ka ka kira su in ko dama kowa na gaban ka ba sai ka kira su ba ka ce kana so ka su kawai a taru da safe an zo gaishe ka ce na mako kana da magana kun ga kwanakin nan guda goma kada mu yi wasa da su ga shi ga alkhairin su ga fa'idojin su ka dunkule littafin ka gaya musu a wurin ka ce saboda haka kowa ya dage iya abin da zai yi wanda ba su da damar su yi azumi to su yi sauran abubuwa saboda ciki zai yi akwai mata kaga ka gaya ba sai ka fito fili ba wanda ba su da daman yin azumi akwai abubuwa da yawa da za su yi a karanta ai tasbihi wanda ba za ta iya karanta qur'ani ba ga tasbihi ga tahmidi ga salatin annabi ga sauran abubuwa ga sadakoki ga sada zumunci ka gaggaya musu abu da yawa ce kowa ya dage ya yi ko karanci sadaka da rabin dabino ne mutum ya yi Allah ya ba mu iko Allah ya taimake mu Allah sa mu dace Allah ya maku albarka kowa ya tashi daga nan ya tafi shi cikin nan ka gama naka ka babban abin da ake so kuma duk wanda ya aikin nan kuma ka samu lada kuma shi nan ba ka gyara gida ya fito ko so haka mu yi wannan wa targhibihim fi ta'ati kuma kaga kai a matsayinka na baba ba koyaushe kake kiran so ba shi suke tare da kai ba kana cewa kana da jawabi kowa zai ta tunanin to wai me za a yi wani na tunanin watakila za ka sa shi gaba kai mai faɗa sai ji ba haka ba kuma yau abin da ya sa na kira ku saboda kwanakin nan da za mu shiga ba dole ba ne mu ƙara ganin wasu kada mutum ya ɗauka ko shi yaro ne yan jarirai ma na mutuwa sau na ka mu gyara kwanakin nan mu yi kaza mu yi kaza ya kowa ya ji ba kai mai faɗa ba saboda ai kai ba ka son ma kai faɗa cikin waɗannan kwanakin kuka ce a samu lada sau na ka kowa ya yi kaza kowa ya dage ya yi kaza ya yi kaza ka faɗo ayyukan da za a yi da yawa ka gaggaya masu to Allah ya ba mu sa'a Allah ya azurta mu da albarkacin kwanakin nan Allah ya samu daga cikin wanda za da mai laifi da mara kakka tono laifin kowa a zaman Allah ya rufa mana asiri Allah ya gafarta mana Allah ya samu na daga cikin wanda za a yanta a cikin waɗannan kwanaki Allah ya sada mu da sa bayan Allah wanda za su je su aikin hajjin nan su kaza Allah ya sa mu cikin su mu ma mu samu lada mu kaza mu kaza mu kaza to gama ko akwai mai magana babu wani wata kile ma ya tambaya to baba yanzu kaza ya kenan azumin ya kenan ka babbayana masa abin da ka sani in ka kasa ka ce sauran wannan ban sani ba bari tambayo an ma ka bi ni shi. ina dawo zan gaya ma insha Allah shikenan to assalamu alaikum Allah ya mana albarka Allah ya sa mu tsira gaba dai kowa je ya hidima shi ba kai ma kowa faɗa ba to da ka ƙara kira ba ma daɗi za su ji su ce wannan zaman ai suna ma san shi ba ko ina ake faɗa ba ya fito ko ai wannan shine wa tamrinihim ala zalika da gogiyar da su akan wannan a saba masu in ka saba masu ko bayan baka da rai ƙarshen ta wani sai zo ce yana kiran su shi ma assalamu alaikum ƙarshen ta wani ma ya fashe da kuka ko su fashe ta jama'a sai a yi hakuri abinda da yasa na tara ku abinda da baba ya saba mana ne na kira ku saboda yanzu baya nan Sau da aka bari mu wakilce shi wannan aikin alkhairi da ya saba yi bari mu ɗora kai. abin da ya saba tunatar da mu a irin wannan rana kun sani wataƙila ma har yayi wani tawazo ya ce kun san da ba zan iya yin bayani kamar yadda baba ya saba yi ba saboda baba yana mana bayani sosai a irin wannan amma dai gwargwadon hali ku fahimci abin da nake so da abin da baba ya saba gaya mana lokacin sallah yayi goma nan sun zo ga yadda aka saba yi saboda aka da Allah da azuma mu yi irin wannan kuma mu saba ba cikin addu'a kuma sa su ba cikin addu'a mu sa su ma cikin addu'a mu fata wannan abin nan ya sa dalilin Allah ya gafarta masu kowa ya iya kokari duk abin da kai in ka karanta Qur'ani kai tazrihi kai tahmidi kai ta kai addu'o'in ka to ka sa baba a ciki kata Allah ya gafarta ma baba wannan abun bai alkhairi ba to shine tamrin ka gogar da su akai ko suna nan ko kana nan ko ba ka nan in kai sa'a sai a ci gaba da shi ala zalika wa bayanu fadliha ay lahum qabla dukhuliha kuma ay masu bayanin falalan kafin kwanakin su shigo ayi hakuri mu har yau daya ya kamata ne da Allah ya samu samu da tun jiya da mun gama yasta'iddu don su yi tanadi amma fa yanzu ba a makara ba wa an ta kuna kudwatan lahum fi sai ka zama kai abun koyi ne gare su wajen girmama waɗannan kwanaki fal ghanimatul ghanima wal amal al amal qabla luzunil ajal yace jama'a ine maku kira jama'a ku taso fal ghanimatul ghanima kowa ya je ya samu ganima ya samu ga babban garaba nan wal amalal amal kai aiki aiki aiki kabala nuzulil ajal kafin ajali ya sauko kowa ya dage abin da zai yi kafin ajali ya sauko wannan malam ya gama mana Allah saka masa da alkhairi sai nasallaha an yuwaffiqana wal muslimin fi iktinami mawasim al khair muna roƙo Allah tabaaraka wa ta'ala ya datar da mu da mu da yan uwan musulmai fiqtinami mawasimil khair wajen yanda zamu ribaci irin wannan lokuta na alkhairi mu samu mu kama abin da ya kamata wa an na ala zikrihi wa shukrihi wa husni ibadatihi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu akan ambatan shi da gode masa da kuma yin kyakkyawan ibada walhamdulillahi rabbil alamin kan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin talibai eh kai kai kai da zara da kyau alhamdulillah yau kaga wannan mai daɗi ce a yi na ce za lafto mana wata ne ke kai ka zama kaman zara to cewa ya alhamdulillah ɗauƙon wannan ikiramakon sana nan mun faɗi cewa an kama mabansa da ‘yan uwansa Allah ya sa an sako su sun dawo uwa su yi da cewa Allah ya sa abin nan ba Allah ya kubutar da su Allah ta baraka wata Allah ya tsare kuma ya kiyaye mu gaba ɗaya kare mu daga wannan jarabawa Allah ya tsare na'am alhamdulillah na gode ma Allah tabaraka wa ta'ala su ma sauran da ba sako su ba muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala albarkacin waɗannan kwanaki da muke ciki mu ta tawassuli mu ta hada su mu ta masu adda Allah tabaraka wa ta'ala ya kubutar da su Allah ya sa su ma wanda suke yin su ma su bari ma su tuba su gane cewa babu kyau waɗannan kwanakin su ma su tuba su koma zuwa ga Allah su dawo cikin yan uwansu cikin iyalansu su ma zama bayan Allah mutanen kirki a matsayin sun tuba muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ya shirye da mu gaba ɗaya. na'am to yanzu gobe insha Allah sai mu dawo littafin mu ko mu sani ba na gobe juma'a ne ko tafsir ne ko to gobe tafsir insha Allah ta'ala sai ya an gama a littafin da saura katon goro ne wannan littafin ina jin sai an ci shi har da ba har da ba zallama ci goro goro kato ne so da haka gobe tafsir ne insha Allah ta'ala gobe haka tafsir rana sabari Allah ya samu na rai da zuwa dora daga sai inda aka tsaya سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أبننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وتمنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين